Karin magana mu na yau shine wanda yake cewa da sanyin safe akan kama fara. Karin maganan nan yana ishara ce ga mutum idan zai aikata abu musamman abu na alheri ya kasance ya yi shi a kan lokaci a kan kari wato kada mutum ya yi jinkiri domin hakan shi ne zai ba shi samun nasara fiye da yadda ake tsammani. domin idan mutum ya jinkirta za a iya samun matsala. Misali, ana iya samun ɗan kasuwan da yake zuwa wata kasuwa sari. To, abubuwan da yake sara ya kamata ya kiyaye da lokacin da ake kawo su kasuwar. idan da sassafe ake kawo su to to ya kamata ya kasance ya je wurin da sassafe idan sai da rana ake kawowa idan kuma ma sai da yamma ake kawowa to abin da ake so kawai mutum ya kiyaye da lokacin da ake kawo wannan abin da yakan sara ɗin don haka idan ya makara bai je a lokacin ba zai iya samu an riga waɗanda suka riga shi sammako wato waɗanda suka je a kan lokaci sun sare duka kayayyakin shi kuma daga ƙarshe sai dai ya siya a hannunsu kun ga a maimakon ya samu da sauƙi zai samu ƙarin wani abu daga ciki saboda su da suka sara dole za su ƙara wani abu a ciki don su ma su samu riba kenan a taƙaice Abin da wannan karin magana ke nufi shine mutum ya kasance mai la'akari da lokacin da ya kamata ya fara aiwatar da wani abu wanda zai zama mai amfani a gare shi ba tare da jinkirtawa ba, domin jinkirin zai iya haifar masa da hasarar da bai taɓa tsammani ba. A ba ana nufin kawai dole sai da sanyin safe ko da sassafe ba, a'a ko da rana ko da yamma ko da daddare amma dai ya kasance mutum ya yi sara kan gaɓa wato ya yi daidai da irin lokacin da ya kamata ya yi amfani da wannan lokacin domin cimma burinsa. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za ji wani sabon karin magana. Da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. Na gode.